Shaitanurajim, bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shahar li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana muna barka da wada haka da sake dawowa ci gaba da karatunmu na siran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa sati biyu da gabata ba mu samu dama gudanar da karatu ba saboda wani tsaiko da an ka samu na wasu lalurori da sun ka taso haka ina yi muna ina ba da haƙuri game da wannan to karatunmu dai har yau muna cikin ba da bayani game da abubuwan da suka shafi kafin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma karatun da ya gabata na so mu samu damar yin bayani game da wani darasi da za mu iya koya daga sauran karatuttukan da mun kai na baya saboda idan ba a manta ba tun farkon karatunmu na yi bayani cewa karatunmu mun tsara shi kan tsari ne na musamman saboda mu iya fa'idantuwa da samun albarka da kuma darussa da abubuwa da na shafi karantarsuwa da kuma iya tantance inganci ko rashin ingancin abin da aka ruwaito daga tarihin rayuwa da lokuta da abubuwan da suka faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so don haka akwai wani abu muhimmi wanda ya kamata mu yi bayani kafin mu shiga darasin mu na yau wanda ya shafi dukkan karatuttun kaddamun kai na baya abubuwa da na shafi tun daga asalin tarihin larabawa da aƙidar laraba musamman aƙidar laraba saboda mun yi bayani cikin karatunmu na baya cewa larabawa asalin larabawa Allah ya aika musu annabawa kuma annabin da Allah ya aika ma laraba shine annabi Ismail dan annabi Ibrahim kuma annabi Ibrahim da annabi Ismail sun karantar da bauta Allah guda amma bayan shuɗewarsu da shekaru da dama sai an ka samu sauyi daga asalin bautar Allah guda zuwa bautar alloli ko kuma mu ce gumaka so mun yi wannan bayani cikakke da haka karatunmu na baya ko abinda nake son in lurashe mu nan yana da alaka daga karatunmu na baya shine akan aƙidar larabawa cewa abin mamaki nan shine larabawan jahiliya suna wato ainihin ko mu ce sun yi imani fa da Allah guda kuma ce sun imani da Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji sun imani da irin ubangijin da mun kai imani da shi wanda shi na Allah hatta suna iri guda sun imani da Allah akwai Allah suna iri guda siffa iri guda sun imani da Allah ya halicce su za mu ga cewa gaba ɗaya cikin gumakan da sun ka ƙirƙiro babu mai suna Allah akwai lata akwai manata da sauran gumaka da hubal da sauransu amma cikinsu kwata-kwata babu mai suna Allah saboda sun yi imani da cewa ba a iya zana Allah ko kuma kera gunkin Allah sun yadda da akwai Allah kuma Allah baya da gunki don haka ba su taba ba suna gunki Allah babu gunkin da sun ka kira sun ka ce wanga shine gunkin Allah kuma sun yi imani da Allah shi ya halicce su yanzu misali in ka tambi wani cikinsu lokacin in ka ce lata ya halicce ka zai ga kamar ka haukace saboda sun yarda da lata bai halicce su ba manata bai halicce su ba lata bai halicci sama ba bai halicci ƙasa ba mun gane ko sun yarda da wa'annan gumaka da suka wa bauta ba su sun ka halicce su ba ba su sun kai sama ba ba su sun kai ƙasa ba mun gane ko kenan sun yi imani da wanda ya halicci sama da wanda ya halicci ƙasa wanda shi na Allah kuma ba su da gunki ne wanda shi a wato ubangijin da musulmai mu ma mun kai imani da shi mun gane ko da haka kuma duk da haka na ga larabawan ba musulmai na ba kuma ba mu kiransu da musulmai mun gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka aiko cikinsu ba ya zo musu da sabon ubangiji ne ba ba ya zo da sabon ubangiji ne ba na cewa ai ga ubangiji wanda ba naku ba a ya zo musu da ubangijin da sun ka sani wanda shi na Allah mun gane ku ya zo musu da bauta Allah wanda sun ka sani sai dai ko da ya tar da su suna bautar wasu bayan Allah ma'ana suna bautar wasu gumaka da haka kinan a takaice za mu lura da cewa ashe larabawa sun ma yi imani da Allah kuma manzo Allah sallallahu bai zo musu da sabon aƙida ba aƙida irin wadda gare su ta sai dai ta sha bamban shi aka aiko shi don ya gyara musu ita mun gane ku da haka abin lura a nan shine idan larabawa sun imani da ubangijin da mun kai imani saboda allah subhanahu ta'ala da kaina ya karanta shi mu cikin alkur'ani ya ce wa iza sa'altuhun man khalaqa samawati wal ardi la yaqulanna la in ka tambaye su to wai halicci sammai da kasai Allah ya ce za su ce ma ai Allah ya halicce su ba su taba cewa lata ba ba su taba cewa manata ba mun gane ko ko a wani wurin kuma Allah yake cewa kul. man khalaq al'arda wa man fiha ka ce wahalicci kasai da abin da ke cikinta Allah ce sai ulan Allah za su ce ma ai Allah ya halittu kinan za mu fahimta ashe ma sun riga sun yi imani da akwai Allah mun gane ko da haka kenan misa mu ba mu ɗaukar su matsayin musulmai an sa gudata saboda suna bautar gumaka saboda suna bautar gumaka to me yasa suke bautar gumaka sun yi imani da Allah ya halicce su to kuma me yasa suke bauta gumaka sai Allah subhanahu ta'ala ya gaya muna ansa cikin alkur'ani mai girma cikin suratul zumur sura ta 39 aya ta 3 Allah subhanahu ta'ala yake cewa ala lillahi dinil khalis ko wallazina ya aya take wallazina wallazina takhazul ko wallazina takhazul awliya'a min dunihi ma ya ƙarubuna ilallahi zulfa haka Allah ya ce wato muna son mu gane to sun imani da Allah to me yasa suke bauta gumaka sai Allah ya bada ansa ko yuqarribuna ilallahi zulfa in ka tambaye su me yasa kuke bauta gumaka kuma kun ce Allah ya halicce ku mun gane ku sai Allah ya ce ga ansar da suke su sai su ce ma ai ba me yasa muke bauta wayan gumaka ba sai dai saboda dalilin cewa muna son mu samu kusanci ga Allah kalla da kyau ka lura da hikiman maganar ina kalmar ka koma zuwa ga wa zuwa ga Allah wato sun yi imani dai akwai Allah amma waɗanga gumaka da muke bauta ba komai yasa ba saboda muna son mu samu kusanci zuwa ga na can saman mun gane ko sai su nuna ma ai mu yanzu ba tsarkakakki na ba amma waɗanga gumakan su su a tsarkakakki mun gane ku su a tsarkakakki sun fi mu tsarki da haka idan muna roƙonsu muna bauta musu to ai kamar suna ƙara wato kamar suna tsarkakki na tsarkin nasu kuma daga ubangiji yake to kamar muna bautar wancan wato ba mu iya samun dacewa da wancan sai ta hanyarsu mun gane ku. kenan suna bauta Allah saboda eh, suna bauta gumaka saboda suna ganin gumakan su a tsarkakakku su ba tsarkakakku na ba mun gane ko dalilin yin wanga bayani shi a shine a zamanin da muke ciki yanzu da yadda yanayi ya canza na aƙida da addini akwai al'umma ko in ce aƙidu na mutane waɗanda sun faɗa kwatankwacin tarkon da yahudawa kuma ce a larabawan makka suka faɗa na cewa suna sunna su samu kusanci da Allah dan shi suke girmama wani kalma da kalma zance da zance sun fada tarko iri guda babu bambanci da su mun gane ko suna tsarkake mutane suna girmama mutane har su ɗauki girma mutum su aza shi inda bai kai ba mun gane ko wayannan yahuda ah, wayannan larabawa na makka suna bautar gumaka bayan allah mun ce akwai lata lata shi a gumkin da'ifa akwai hubal wanda shi a babban gunkin makka ga baki daya to menene lata lata asali ne wani bawan allah ne wani mutum ne asali ba gunki na ba kawai wanda an ka sassaka an ka kera don a yi bauta yana da tarihi asali mutum ne wanda an kai can zamanin da mutum mai kirki mai imani mai tsoron Allah yana da kirki sosai yakan tsaya bakin hanya da abinci da kuma miya daban-daban malamai sun ce ma asalin sunan nashi lata ya samu asali daga kalma ta larabci wadda idan za a hada miya da larabci ana cewa ya littu lata ya littu latan mun gane ku mutum wanda zai haɗa miya ko zai girka miya to ba don komi an kallaka mai wannan uh, uh, za mu iya cewa title ba saboda shi ko da yaushe an san shi yana da ɗabi'a ya haɗa uh, miya ya kawo ma mahajjata kwa biyu hanya kowa biyu hanya su ya samu wannan miya tashi to saboda wannan karamci da kuma kyauta tashi sai mutane bayan ya rasu ba a son a manta da shi saboda ya yi abin kirki mun gane ku sai an ka ainihin wa kabari ne da an kawa kabari ne gini haka saboda a bambanta shi da na sauran mutane wanda shi na shari'a ta hana musulunci ya hana a wa kabarin mutum gini ba don komi ba saboda a kawar da irin wanga tarko na shaidan saboda taku taku na ba wai rana guda zai sa ku ku fara bauta wannan kabarin ba taku taku na zai fara nuna muku ai wanga ku rinka tuna da shi da irin imanin da ya bari da kuma kyautar da yi da komi da komi ko ba haka ba so da ya ainihin da sun ka ainihin wannan kera wannan gini na wurin kabari ne sai mutane bayan shekaru da dama ana kawo ziyara da sunan a ga wanda Allah ta a kuma yaba a yaba a yi imani da abin da ya imani da shi sai an ka kama imani da shi sai an ka kama gana ai wanga mutum mutumin na mai tsarki mai me mai me bayan shekaru da dama sun kaga kai bari ma mu yi siffa mutum mutumi nashi so kawai wani ya zauna a yi mutum mutumi nashi saboda a rinka tuna da shi daga tuna da shi sai an ka koma ana bauta haka ɗaya bayan ɗaya gumakan da muka ji tarihin laraba su ya samu asali saboda wasu mutanen kirki na suka ɗauka suna nuna cewa wanda ga zamaninmu mutane da dama sun fada irin wanga tarko mutum nawa za ka gani suna laka fosta ta wani su ce ai shi waliyi na ai shi shehi na ai shi wane na mun gane ko mu ba mu yadda da bai da karama ba bai da imani ba mun yadda yana da imani mutumin kirki na amma ku ɗauke shi ku aza fage inda bai kai ba to wannan laihi na babba kuma a ƙidan musulunci ka kai mutum komi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yadda ka bauta ma ba ba a yadda ka sa shi cikin bauta ba mun gane ku babu yadda za a yi ka roƙo kuma ka sa manzo Allah ci misali kana son ka roƙi Allah ka roƙi manzo Allah ba ka roƙo addu'a ibada ta Allah aka ita dan haka ba ka roƙo da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba ka shiga ba ka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daidai kusa ga Allah ka hada mun gane ko ma'ana duk gudana bayyuwa mun gane ku ba dan komi ba saboda wanga abin ya sha faruwa cikin tarihin an adam mu duba mu ga duk duniya wani dan adam na an kahi bauta ga baki daya annabi isa alaihi salatu mafi gaba nasara sun imani da allah na to in kuma mun lura da wata hikima cikin ire-iren ga abubuwa shine za mu lura mutumin kirki ɗaya wanga abin ka faruwa da shi babu inda za ka ji irin kamar fir'auna a ce bayan mutuwa ta auna bauta ta bai duk shaƙi duk wani wanda ya fasadi ga ƙasa ko da ko lokacin da yana raye an ji tsoro ne ko da ma ya sa an bauta mai da yana raye bayan mutuwa ta yi za ka ga manta aka yi da shi kwata-kwata amma duk wani mutumin kirki duk wani mutumin kirki za ka ga wanga irin tarko bai faɗuwa sama ne saboda ya fi sauki a fada ga mutumin kirki bisa ga wanda ba na kirki ba so mutane mu yi hattara cikin zamaninmu akwai ire-iren waɗanda abubuwa tabbas akwai mutane masu karamci da imani da takawa kuma ya kamata a yabe su ba shi ke nuna cewa wannan yabon ko ba haka ba a kai shi mataki na inda bai kai shi ba saboda darasin da za mu koya nan laraba ga shi, ashe ma sun yi imani da allah wanda mun kai imani da shi mai suna guda mai siffa iri ɗaya to amma kuma gaya suna bautar wani ba shi ba missa saboda suna tunanin ai waɗanda suke bauta tsarki gare su in mun ka karrama wa'yanga za mu samu karama za mu samu abin nan karamci da me har ma suna tunani za su iya taimaka musu kuma wanda Allah da kai kaina yayi bayanin cikin suratul Yunus Allah subhanahu ta'ala yake cewa har suna cewa wai wa'yanga za su kasance su taimake mu ko mun gane ko ha'ula'i ko shufa'u inda Allah cewa wai ai irin waɗannan masu karama za su iya taimakon mu gaba Allah za su iya shige muna gaba saboda mu zunubai sun yi muna yawa ba mu da tsarki da sauransu to irin wannan abin kuskure na ga aƙidan musulunci a ainihin wato ainihin kuskure tsakanin bawa da ubangiji ko da bawan mai karama na ko da bawan na ko annabi da haka irin wannan tarko shine za mu iya koyar darasi daga bayani da mun kai na tarihin aƙidar laraba kafin zuwan musulunci da haka allah ya shirya mu kuma allah ya ganar da mu hanya wadda addini sai kuma bayani game da karatunmu na yau karatunmu na yau za mu tashi inda mun ka tsaya idan ba a manta ba mun yi cikakken bayani game da kakannin manzo allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kusai da kuma manaf da hashim da kuma abdulmutallib ina ga duwa'in nan mun dan iya dan tsakuro bayanai waɗanda an ka inganta dangane da su sai kuma mun ka tsaya ina ga daidai tsakanin uwayen manzo Allah sallallahu saboda mun ji yanzu kakannin yanzu ya kamata yau mu tashi ga uwaye ne suwa na na haife shi da mahaifi ne da mahaifiya ne mun gane ku da aka karatunmu ne wa insha Allah bayani ne game da uwayen manzo Allah sallallahu bayani game da abdullah bin abdulmutallib wanda shine mahaifin manzo Allah sallallahu da amina bint wahab wanda ita ce mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai dai kafin mu shiga ciki kuma akwai gabatar suwa da nake son in yi muna tunda mun fahimci aqidar larabawa kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine bautar gumaka da kuma camfe-camfe da yi wa Allah ƙarya da ta alƙiyama da sauransu to shin wai abin tambaya nan shin wai dukkan larabawa haka suke ga baki ɗaya larabawa bautar gumaka suka ko kuma mu ce shin kwata-kwata addinin annabi ibrahim ya gaba ɗaya ɓace ne mun gane ko kwata-kwata an ɓadda addinin babu ko ƙwayar zarra na shi na mun gane ko saboda mun yi bayanin cewa dukkansu sun ainihin ruwan ya zama ruwan dare bautar gumaka ya zama ruwan dare zamanin jahiliya to tambaya nan shin kwata-kwata kowa haka yake ko kuma akwai kingi da na rage waɗanda ke bauta irin ta addini na annabi ibrahim mun gane ko an sa shi ne lallai akwai littattafan tarihi sun nuna mana cewa akwai mutane waɗanda su duk da cewa ana bautar gumaka a zamanin su allah ya kiyaye su da ilhama te ya tsare su su ba su shiga cikin masu bautar gumaka ba ire-iren waɗannan mutane suna da yawa da haka ba mu iya lissafo su ga baki ɗaya amma akwai wasu guda A hudu ko biyar waɗanda littafin tarihi ke yawan bayani a kansu saboda daga baya za su taka rawa cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka daga cikinsu akwai waraka bin naufal bin asad bin abdul uzza bin qusay mun gane ko waraka bin naufal bin asad waraka dan uwan nana Khadija na insha Allah za mu kai ga tarihin nana Khadija cikin sirar manzo Allah sallallahu alaihi za mu ji bayani game da waraka amma nan ina son mu gane inda ya fito waraka yana matsayin taubashin nana Khadija na saboda baba ne Naufal dan dan Asad na shi kuma Asad shi an mahaifin Kuwailid Kuwailid shi an mahaifin nana Khadija shi yasa za mu ce Kuwailid Khadijat bint Kuwailid bin Asad shi kuma waraka bin naufal bin asad dukkan jikokin asad na mun gane ku so waraka yana ɗi daga cikin mutanen da ba su shiga cikin bautar gumaka ba Allah ya tsare su da kuma guda wanda ake ce ma ah, usman bin alhuwairis bin asad shi ma ɗan uwan waraka na usman bin alhuwairis bin asad shi ma ɗan uwan na na khadija na kuma ɗan uwan nau'a waraka na mun gane saboda shi ma kaka ne asad na asad yana da 'ya'ya da yawa ah, daga ciki akwai kuwailit ah, akwai ah, alhuwairis akwai naufal da sauransu mun gane ku ina ga shi kuwailit shi a ɗan ƙarami shi an mahaifin na na khadija dama so usman bin alhuwairis bin asad yana ɗaya daga cikin waɗanda ba su shiga cikin bautar gumaka ba daga ciki kuma akwai zaidu bin amri bin nafil zaidu bin amri bin nafil wanda wannan shine kawun sayyidina umar na umar bin kaɗab kawu ne ɗaya daga cikin kawunnai ne ana ce mai zaid bin amir bin nafil shi ma yana ɗaya daga cikin mutanen da Allah ya tsari waɗanda ba sa ba da goyon baya wurin bautar gumaka kuma ba sa bautar gumaka daga ciki akwai kuma ubaidullah bin jahash ubaidullah bin jahash matsayin taubashin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda mahaifiya ta umama umaima ko umaima binta abdul muttalib ita ta aure jahash wanda shi jahash ba asalin bakwarai shi na ba amma dai mahaifiya ta kauna baban manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam da haka ya zama taubashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so su guda ina ga hudu kenan ko su hudun malaman tarihi sun yi bayani game da su sai wata rana Allah ya hada su tare mun gane ko sun ka zauna suna tattauna game da irin wato ainihin yanayi na aƙida da yadda mutane na shiga jahilci da bautar gumaka su abin bai ba su su Allah ya sa musu hikimar gano wai ya za a yi mu kama bautar gumaka ya za a yi mu sassaƙa abu kuma muna bauta mu ko ba haka ba su Allah ya ba su wannan tunani sai wata rana kuma Allah ya haɗa su wuri ɗaya sai sun ka ji ashe duk suna suna tunani iri ɗaya mun gane ko sai sun ka fara tunanin akan imaninsu da kuma aikinsu sai sun ka fara bincike sai sun ka gano aƙidar su ai ta kakansu annabi ibrahim bata karantar da abautawa gumaka ba da haka sai kowanensu ya fara tunanin to ya za a yi mu bazu cikin duniya mu je mu samu kingin addinin nan na kakanmu annabi ibrahim da haka malamai suka ce kowanensu ya bazu cikin duniya shi waraqatu bin naufal ya tsaya nan garin makka tare da yahuda da yahuda sun ka sauka garin makka ya fara koyon aƙidun yahuda daga baya sai ya fahimci cewa lallai addinin annabawa ke gare su sai ya imani da wato nasara mun gane ku da haka ya karantu gehen ilimi na injila da kuma attaura kuma ya zama wato abin da za mu ci mu kirista mun gane ku shi ya yi imani da nasara sai dai magana na in mun ci ya yi imani da nasara ya mutu saman hanyar nasara ansa shi ne a'a waraka shi an mutum na farko da ya fara imani da manzo Allah za mu zo ga tarihin insha Allah mutumin na gaba shine Ubaidullah bin Jahash wanda mun ka gai matsayin taubashin manzo Allah sallallahu shi kuma ya shiga cikin duniya wurin neman addinin gaskiya mun gane ko malamai sun ce ya yi yawo kasashe daban-daban daban-daban amma duk addinin da ya ɗauko sai ya ga bai gamsu ba mun gane ko sai ya sa daga baya ya dawo garin makka kafin bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah sallallahu ya bayyana ya karbi musulunci mun gane ku wanda ina ga in muna tuna ga tarihi mutumin farko da ya fara yin shahada badar shina wanda sun ka kaura tsakanin an kai mu ba abin nan mushrikai guda uku na fito musulmai guda uku na fito su wannan da hamza ya kashe guda ali ya kashe guda shi kuma sai sun ka kashe juna to shi na ubaidallah bin jahash na gaba shine kuma zaid bin amir zaid bin amir kawun sayyidina umar ne shi kuma sai ya anshi yahudanci ya je kasashen yahudawa sai ya tadda suna bauta addinin yahudanci sai ya karbi yahudanci ba amma da ya dawo mun gane ko makka sai ya ga abin shi ma bai bashi ma'ana ba ya dawo sai ya sake komawa baya kan da yahudawa mun gane ko baya yahudanci baya kiristanci sai tsaya haka nan yana roƙon Allah ya bayyana musu da addinin gaskiya har ma ɗaya daga cikin maganganun da ya kai ina ga malamai sun yi har littafi game da zaidu bin Amir saboda irin abubuwa da na faru da shi na mu'jizoji da kuma haɗuwa ta da manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yakan tsaya bakin Ka'aba ya roƙi ya ɗaga hannu sama har ma sujada yana yi ya ce ya ubangiji da a ce na san hanyar ka ta gaskiya yadda ka shiryar da bayan ka su bauta ma da na bauta ma ya Allah ka gwada min hanya mun gane ku ya yi ta roƙon Allah ya kawo musu wato sauƙi na wannan bautar gumaka da mushrikai kai saboda shi ya yi imani da cewa wannan bauta ba ita ce hanya ta gaskiya ba yana duka ya sujada ya roƙi Allah ya kawo musu hanya ta gaskiya to wannan shine bayani game da wa'annan bayan Allah guda hudu da mun ce su kan. ba su ainihin gamsu da wannan aƙida ta yahudawa ba ah, ta larabawa mushrikan maka ba wanda ke nuna mana kenan ya akwai ire-iren wa'anga kenan ba su kaɗai ba ne akwai mutane da dama wa'anda wa'anga kawai tarihi su ya sani so akwai wa'anda allahu alam allah ya san da bayi ne kuma wa'annan suna saman hanyar gaskiya kafin aiko manzo allah sallallahu alaihi wasallam wannan hanya ita ce malamai suke ce ana ce mata tahannif ko kuma hanifa mun gane ku kamar yadda Allah ya ce millata abi uh, uh, uh, Ibrahim Hanifa ka ji Allah ya magana akan Ibrahim zaka ji ce Hanifa wannan hanya ita ce bauta Allah ɗaya ake nufi wanda ke bauta Allah ɗaya bai hada Allah da kowa ba so wannan shine bayani game da wato wayannan mutane guda biyu so sai bayani game da abubuwan da suka faru kafin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba mu sanin wato Amina da kuma abdallah uwayen manzo Allah sassan sai mun san mi wato alaka tsakanin kafin haihuwar manzo Allah da aurensu so kafin aurensu akwai abubuwan da sun ka faru inda wasu su yi bayani karatun da ya gabata su zan dan yi kokari in dan takaita daga cikin abin da ya faru kafin aiko manzo Allah sallallahu kafin haihuwa ta na ina magana kafin a haifi manzo Allah nan ba mu ma yi magana akan ah, ah, auren auren baba ne da mahaifiya ta su kafin ma a yi auren akwai wasu abubuwa na mu'ujiza da sun ka faru inda muke son mu gane suna da alaka da zuwan manzo Allah ko da haifuwan manzo Allah sallallahu alaihi daga cikin muyi bayani satin da ya gabata game da zamzam ko muyi bayani cewa ruwan zamzam sun dade sun kai akalla shekara 100 babu wanda ya san inda suke saboda sun ɓata ya sun ka bata asali kabila ta uh, wato kabila ta jurhum jurhum kabilu na daga cikin arabul ariba suna su ainihin shugabannin laraba lokacin to da sun ka rike zalunci Allah sai ainihin ɗaukaka arabul musta'ariba sun ka yaƙe su sun ka kore su lokacin da za a kore jurhum sai sun ka yi wannan aika aika sun ka sami rijiyar zamzam sun ka zuba mata ƙasa sun ka kulle sun ka ɓashe ta mun gane ko su bayan shekaru da dama zuwan abdulmutallib abdulmutallib mu yi bayani satin da ya gabata shi allah ya ba mafalki na gaskiya na cewa ga inda zamzam yake kuma ya je ya haƙa kuma ya gano har ma wa'annan waƙe sun ka faru da sauransu so zamzam ko gina zamzam yana ɗaya daga cikin abubuwa muhimmai da ke nuna zuwan manzon allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba shine wato amul fil shekarar giwaye mun gane ko wadda tana da alaƙa da kafin haihuwar manzo Allah sa sallam amma wasu malamai sun tafi da cewa lalle ma wannan shekara ita ce shekarar da an ka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so kenan amul fil menene amul fil mun gane ko amul fil shekara ce wadda an ka yi ta laraba ga tarihin laraba inda an ka samu wani mugun sarki daga ƙasar ya mai ya zo domin ya rushe ɗakin ka'aba dalilin wannan abin shi yasa an ka kira ta da amul fil to misa an ka ce amul fil saboda ya zo da giwaye wasu sun ce ya zo da giwaye ashirin wasu sun ce fiye da haka ya zo da giwaye domin ya rushe ɗakin ka'aba sai larabawa sun ka laƙa wannan shekara da amul fil so ya abin ya faru wanda za mu yi bayani game da ga shekara ɗaya bayan ɗaya a na farko shine a ƙasar yamai kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi tana karkashin mulkin Habasha mun gane ku ah, Habasha nan take nan yankin mu na ah, Afirka continent na Afirka ita ta ake cima Abyssinia da turanci ƙasa Habasha ita ta babba ƙasa ta baƙaƙe wadda ba a taɓa mulkin ta ba kuma wasu sun ce ta samu asali daular ta samu asali daga cikin daulolin da annabi suleiman na annabi dawuda ya gina da kai ne mun gane ku so habasha tana nan yankin mu kafin zuwan manzo Allah sallallahu ya mai tana karkashin mulkin ya mai ba cikin afirka take ba tana nan kusa ga wato makka mun gane ku tana nan kusa ga makka so kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi ya mai tana karkashin mulkin habasha so sarkin habasha sai turo mun gane ku a anshe ya mai daga mulkin laraba dan laraba suka mulkinta sun ka anshe mulkin sai sun ka naɗa gwamna tunda akwai sarki na sama kaga ba naɗa wani sarki sai sun ka naɗa abinda za mu iya cewa gwamna haka so daga cikin gwamnonin da an ka naɗa akwai guda wanda ake ce ma abaraha yana da cikakken tarihi abaraha asabah ko ko al'ashram ana ce mai al'ashram ko kuma asabah dan daga alhabasha daga can habasha wanda shine wannan gwamna gwamna wanda ya zo domin ya rushe ka'aba so ya abin ya faru shi abraha asali shine a gwamnan ya mai to sai ya ga ko da yaushe duk shekara sai ya ga 'yan ƙasar ya mai suna yin wato arewa da yawa sai ga kowa ya cika kaya an ɗauki iyali da kuma dawakai da raƙumma ya ga kowa na fita gari yana wuciya sai wata rana ka tambaya ina na mutane ka zuwa haka sai an ka ce mai ai akwai ɗakin allah wanda shi na suke zuwa su yi aikin hajji mun san da aikin hajji yana nan tun zamanin annabi ibrahim so sai ce a ah, wa suke bauta sai an ka ce mai ai allah suke bauta suna bauta ma mai ɗakin nan sai ce to misa ba su iya bautan nan sai an ka nuna mai ai can wannan ɗaki zaɓaɓɓe na allah shi ya zaɓe shi da kai ne to sai ya ga to tun da haka nan ba su koma hita shi su bari zai gina musu irin wanda ma ya fi wannan ka ta fara majami'a zai gina musu da azurfa da zinari su tsaya nan su bauta mun gane ku to malamai suka ce a takaice dai malamai suka ce ya gina wannan ka ta fara majami'ar sai ya buƙaci cewa in za a aikin hajji wata shekara nan za a yi to ko da an ka zagayo shekara a yi aikin hajji kowa bai zo ba saboda sun riga sun saba kuma sun ɗauka wancan ɗaki da daraja bisa ga wannan so ba su zo ba kwata-kwata sai an ka samu ma wasu ƙauyawa daga cikinsu da sun ka shiga sunan su ga wurin ɗaya sun ka shiga sai sun ka sun ka yi mai kuma kashi cikin majami'a mun gane ko to abin sai ya hasala shi abara sosai ya yi hushi matuƙa sai ya ce to tunda abin haka na ya yi alkawali sai ya je ya rushe wancan ɗakin saboda in ba su gani ne ai dole su dawo nan mun gane ai kuma kwakkara mai sai ya kashe shi abraha babban sarki na sosai mai dakaru waɗanda babu mai iya karawa da su wasu daga cikin yankunan laraba sun yi karawa da shi kafin ya kai can makka saboda mun sa akwai yankunan laraba kafin akwai asham akwai da'ifa akwai himyar akwai yamai hamma nan yamai in akwai waɗanda na takura mai akwai waɗanda sun ka taso sun ka ce za su yaƙe shi ya yaƙe su ya ci galaba ya meshe su 'yan gidan yari ne yan matsa gaba ya kawo himyar nan ma akwai wato kamar shugaban himyar shi ma ya tsaya bakin hanya ya ce bai zuwa ya rushe wannan ɗaki duk da sun san wa'annan dakarun ba su yi musu amma saboda irin karfin hali na larabawa sun ka ga ina in dai akan aƙidar su ta sun fi son a kashe su duk da ma aƙida kauce take sun ka tsaya sun ka yaƙe shi kuma ya ci galabar su ya ɗauki sarkin yan sai gidan yari mun gane ku yan matsa gaba ya kai ɗa'ifa ya kai ɗa'ifa nan ya ɗan samu wasu munafukai saboda sun ga yana da dakaru da mayaka sai sun ka ce to su dai sun sallama amma don Allah kai ya taba musu gunkinsu kai ya taba musu allata ɗakin da ya kaso yana can makka ya ban musu abin bautarsu to nan ma na sun ka ce za su haɗa shi dan bai san hanya ba za su haɗa shi da wasu waɗanda laraba na kuma suna larabci su habasha ba larabci suka yi so a haɗa shi da laraba da za su haɗu da laraba can suna fassara mai abin da ya ce mun gane ku da nan na an ka samu wani mugun mutum ana ce mai abu rugal wanda shi saboda mugunta ta shi yasa saboda shi ɗaya yadda zai kai sarki abraha zuwa makka mutane ci ko a ce bai zuwa amma shi yace shi zai zo zai gwada mai hanyar da za ta kai shi makka da haka abu rugal dalilin sanin suna ne ya kasance bayan mutuwa ta da an kai mai kabari kullum sai an samu yara sun zo suna jihadi amma laraba suna da karin magana sai su ce in kayi zalama kamar abu rugal suna da karin magana hakanan wato in ka zama munafuki kamar abu rugal saboda ya munafunci laraba don shi ya gwada ma abraha hanyar zuwa makka domin ya rushe ɗakin allah so abraha ya samu goyon bayan ɗa'ifa sannan ya ɗauki hanya ya kama zai je makka su saman hanyar ne ya yadda zango nan kafin ya shiga makka ya kawo nan bakin makka yana ganin makka saboda yana son ya yi ishara cewa shi hoba ya zo na don ya kashe mutane kawai ba a in ma sun jaye sun ba shi hanya shi ɗakin ɗaya ka son rushewa da farko malamai sun ce ya tura wani wakili na nashi wanda wani baki na mugu na mance suna ne aswat suka ce mai da ya je shi kuma maimakon ma ya kai saƙon sai ya yi robari ya yi robili sai ya tattara dukiyar larabawa ya kwace daga cikin dukiyoyin da ya kwace akwai ma raƙumi guda ɗari na abdulmutallib wasu sun ce ɗari biyu sai ya yi robbery ɗinsu ya anshe su mun gane ko wanda shi yasa nan gaba za mu ji inda abdulmutallib zai zo wurin bukata a bashi kaya ne su abraha da ya aika sako a kai ma makka sai sun kaji tashin hankali saboda sun ji wani ya ce zai shigo kuma sun kaji irin dakaru da kuma abubuwa da ya zo da su na mayaka sai sun razana a lokacin abdulmutallib shi an matsayin shugaba shi kakan manzo Allah sasan kuma lokacin ba a haihi manzo Allah to sai sun kai shawarar cewa to su dai ba su iya yaƙa wa'anga sai sun ka biɗi shawara ga abdulmutallib abdulmutallib ya ce musu to lallai gaskiya mu gudu mu gudu mu tsira da rayukanmu da haka mu koma can saman tudu na wato tudun da akwai na makka ah, waɗanda har yanzu akwai su yanzu mu koma mu tsere mu ba wuri mu bar su da ubangijin ɗakin nan mun gane ko sun ka yadda da shawara abdul mutallib kowa ya baggari kowa ya hita tsere sun ka koma bakin tudu suna hangomi zai faruwa kafin hitarsu shi abdul mutallib sai da ya tsaya bakin ka'aba ya ce ya ubangiji hakika wa'yan ga dakaru sun fi ƙarfinmu ba mu iya ja da su wanga ɗaki kuma naka na ya Allah ka kara abinka bayan hituwa ta sai ya samu dama ya tafi can wurin sarkin na habasha an ka ba shi dama wata ruwaya ta nuna ya samu aboki ne wanda ɗaya daga cikin shugabannin da an ka kama na ya haɗa shi da wani sai ya kai shi ga sarki so abdulmutallib da an ka kai shi an kai mai iso ga sarki bayan ya shigo da abraha ya kalle shi saboda adalmadallin mutum na mai tsawo dogo mai kuma siffa da zarra ta shugabanni sai da ya tashi tsaye don ya buƙaci ma a kirawo mai shugabansu su larabawan sai an ka kira abdulmadallin so da ya zo sai abraha yana zaune saman karaga tema da ya ga irin girma da kuma wato jarumta ta abdulmadallin sauka ƙasa sun ka zauna tare sai ya ce mai sai abdulmadallin ya buɗe baki ya ce a shi abraha ya buɗe baki ya fara magana ya ce na zo ne domin in rushe ɗakin ubangijinku idan kun jaye ban taɓa kowa idan kun ce ku kara zan haɗa haku sai Abdul ya ce <laughs> ni kuma na zo ne saboda dukiyata da an ka kwace an ka kwace min ka tura mutum ya zo ya kwace dukiyata raƙumi guda ɗari na zo karɓar wannan dukiyar tawa sai abraha jiki ne mutu ya ce yanzu kai <laughs> kai na zo in rushe ɗakin bautar ku wanda kun kafi daraja bisa ga dukiyoyinku da komi amma kai sai ka yi magana dukiya irin ya kashe mai jiki saboda bai yi tsammanin mutum mai jarunta da kuma izza haka ba da kamala da jamala kuma ya tunanin cewa dukiya ta hai abin bauta girma sai ce a'a ai baka gane ba ai ɗakin nan yana da mai kare shi su kuma wa'anga dukiya wa'in gara kuma ni a ubangijinsu ni kuma ni zan kara abina <laughs> ya ce ɗaki akwai mai kara abi ne wa'in ga su kuma ni adda su ni adda haƙƙi in kara abina da haka in an bani abina kai da mai ɗakin ku kai ku yi ja in ja <laughs> to sai sai abraha ya ce to a bashi dukiya ta zan ga wanda zai hana ni an ka bashi dukiya ta ya wuce bayan ya wuce ya koma yin addu'a ya ce Allah ga ɗakin kanan kai ka iya kara abinka Allah ka kara abinka abaraha ya shirya dakarai ne da mayaka ne sun ka tunkari ka'aba suna fuskantar ka'aba sai wato ainihin su wa'annan giwaye da ya zo da su sai sun ka kasa kallon ka'aba da an juya da su sai su kalli sai kuda in su an kalle su arewa sai su kalli kudu in an juyo da su yamma za su kalli yamma za su kalli kudu za su kalli yamma za su kalli gabas amma ba su iya kallon arewa saboda arewa ita a ka'aba mun gane ku sai abin an kai mamaki su kansu ma abin nan sun kasa shiga mun gane ko to sai ce a shidan a shiga a shiga a yi redin a shiga a gaba a ruguje dakin so suna shiga allah subhanahu ta'ala ya aiko musu da wasu irin wato ainihin tsuntsaye manya-manyan tsuntsaye ba wanda mun ka saba gani irin kurciya ko hasbi manya-manyan tsuntsaye daga jahannama sun ka zo doke da duwatsu daga jahim duwatsu masu girma Allah subhanahu ta'ala ya sayi su yi musu ruwan su baki daya Allah subhanahu ta'ala aiko da shine cikin suratul fil Allah subhanahu ta'ala yake cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam naj'al kaidahum fi tadli tarmihin har zuwa dai tarmihin bi jarati wa arsala alaihim dairan Allah ce mun aika musu da tsuntsaye A ababil wato wayannan tsuntsaye suna da suna sunansu su ababil sai Allah ce tarmihin sun yi musu ruwa bi hijaratin na duwatsu ruwan duwatsun wuta daga wutar jahannama an ka ɗauko duwatsun suna ci an ka gaba ɗaya musu ruwansu duci guda in ya bugi mutum gaba ɗaya narkewa zai ya koma ruwa za ka haka Allah ya rede su gaba ɗaya ya halaka su babu waninsu wanda ya malamai sun ce akwai inda sun ka wato tsira saboda a sa misalin su mun gane ku shi sarkin da kai ne da duci guda ya farmai ɗan ƙarami ma ya farmai Allah ya sa ɗan ƙarami ya farmai sai ya fara wato ƙonewa yana ci da wuta an ka ɗauke shi ana ai ƙoƙari a meshe shi gida sai da tsa'a shiga da shi habasha an kawo bakin get Allah ya ɗauki ran maciyaci mun gane ku saboda a bari ya sha raɗaɗin azaba kafin a ɗauki rayuka ne da haka wannan al'amari ya tayar da hankalin al'umma daga nan babu wanda ya koma tunanin cewa ya kai maka abu hari saboda nan an ga babu ma dakaru babu kowa allah da kai ne kare ɗaki ne kuma daga nan larabawa sun ka fara tunanin lalle ubangijin ɗakin ga yana nan kenan ba canfi na aka yi ba daga nan su ma sun ka ƙara girmama wato ɗakin sun ka ƙara mutunta shi kuma sun ka ƙara riƙe wannan ɗakin da daraja da girma so wannan shine ya faru daga bayani game da Uh, amul fil shekara wato ta giwaye kafin haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma zai nuna mana cewa ɗaya daga cikin alamuna na zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abin fahimta nan ko hikimar da ke cikin irin wannan shine mu kalla Allah ya kare Ka'aba to idan mun lura mi a hikima hakanan saboda kwa kan mu manta wakawa harin waɗanda na kawo harin daga habasha suke miya ƙidar su kiristoci na ƙasar habasha suna bautar kiristanci suna nasara na sun imani da annabi isa ko ba ka ba alaihissala sun imani da shi amma kuma suna bauta mai ko ba ka ba su kuma yankin makka su kuma miya ƙidar su bautar gumaka su gaba ɗaya shirka su kai ko ba ka ba to da su waɗanda na yi imani da annabi da waɗanda da na yi imani da gumaka kaga ma ina ga dukkan su zamu yi label ɗinsu mushrikai amma zamu ɗauka wayanga sun yi zama kusa ga gaskiya wa'anda adda littafi da kuma aƙida ko ba haka ba saboda masu bautar gumaka ba su da aƙida in ka tambaye shi gumki ne miya kai zai ce akwai gumki mai ruwa akwai mai kaza mai kaza mai kaga babu aƙida wadda kowa ya yi imani da ita akwai wanda zai ce ma ai gumki ne yana kaza da kaza da kaza amma bai kaza da kaza da kaza ko ba haka wancan zai ce ma gumki ne yana ba su da aƙida tabbatatta minin ko abin ma'ana nan shi a su nasara ma sun fi su aƙida duk da cewa duk mushrikai na amma su sai kuma ga Allah ya kare wa'anda adda aƙida shirka ya halaka wa'anda adda aƙida ta annabta mun gane ko to hikima haka shi an mu gane cewa Allah ya haka na saboda ya bayyana musu cewa su wa'anga annabi yana nan ta cikin su manzo Allah sallallahu yana nan ta wato an kare ɗakin ba wai don shirk don su ba an kara ɗakin saboda manzon da zai tayar da wannan aƙida tana yana nan ta mun gane ko to wannan shine game da bayani akan wato sarkin habasha wanda ya zo domin ruguje ɗakin kaba kuma abubuwa da dama sun faru wanda lokaci bai isa kafin mu yi bayani game da su sai dai abu mai muhimmanci na lokacin da an kai wannan abin manzo Allah sallallahu yana cikin cikin mahaifiyarsa wasu malamai sun tafi da cewa bayan kwana kwana hamsin da biyar ko hamsin sai an ka haifi manzo Allah bayan kwana biyar da wanga al'amarin an ka haifi manzo Allah ko bayan kwana hamsin da biyar an ka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam minin ba amma daɗe ba kwata-kwata ba a daɗe ba haka mafi yawan malamai sun tafi da cewa ingantaccen hadisi ingantacci manzo Allah sallallahu ya nuna cewa an haife shi lokacin da an kai amul fi mun gane ko daga ciki akwai hadisin mai inda yake tambaya ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai bayan ya tsuha yake ce mai an akbar am rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kai da manzo Allah sallallahu alaihi wane ne babba mun gane ko sai yayi dariya saboda maganar da ya faɗi da zaka ce wane ne babba eh saboda baka cewa akbar in ka ce akbar yana nihin kamar girmamawa ko kuma ga larabci yana nihin kamar ya fi girma wace wani da shekaru sai ya dariya sai ce mai manzo Allah sallallahu alaihi shine babba amma ni kuma na girme sa mun gane ko sai ba da dalili ya ce saboda ina tuna da ina karami mahaifiyata mun yi yayin zuwa ko an yayin kai mu inda wato wa'annan giwaye sun ka zauna lokacin da sarkin habasha ya zo mina akwai kingin sawu da kingin abinan tutu wa'annan giwaye ba na kinan ba a daɗe ba yana tuna wannan lokacin shi yana yaro kenan ya girmi manzo Allah sallallahu mun gane ko mai suka ce bayan wato yan kwanaki haka sai an ka haifi manzo Allah sallallahu alaihi ma'ana Allah subhanahu ta'ala ya kare manzo Allah sallallahu lokacin ya kare daki ne kuma ya bayyanar da gaskiya gaskiya ta ƙarya kuma ƙarya ta Allah ya sa mu dace game da wanga tarihi so wanga abin shine ya faru kafin haihuwar manzo Allah sa san sai mu yi bayani a takaitaccen bayani akwai lokaci ma'am to sai mu yi bayani takaitaccen bayani game da wato alamu na bayyanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alamu da yawa har ma littafi an wallafa daga ciki akwai da nabi inda aka yi bayani game da alamomi waɗanda sun ka bayyana kafin aiko manzo Allah sallallahu daga ciki akwai wanga bayani da mun kai na amul fil akwai zamzam sannan akwai bayani daga banu isra'ila cewa annabawan banu isra'ila dukkansu sun shaida cewa akwai annabin ƙarshe yana nan zuwa annabi isa ya bar bayani cewa lallai akwai annabin da zai zo bayana annabi musa ya yi bayani ne dukkan annaba allah su yi bayanin akwai wannan annabin ƙarshe yana nan tafi da la su yahudawa sun san da wanga bayani sun san da cewa lallai tabbas za a yi annabin ƙarshe kuma manzo Allah ne sallallahu kuma yana nan ta yi mun gane ko da haka akwai alamomi da yawa na zuwa ne da malamai wasu sun yi bayani wasu sun inganta wasu basu inganta ba amma dai abin da muke so mu fahimci cewa lallai akwai wasu alamomi da sun ka bayana daga ciki akwai bayanai game da ah, cewa aljannu da kansu sai da sun ka shaida cewa lallai manzo Allah sallam zai ya kusa bayyana saboda kafin bayyanan manzo Allah sallam suna kai kansu har haccan sama'ud duniya kuma su yi bazu can ciki suna sauraren wato saƙon da ubangiji ka ba mala'iku wato umarnin da ubangiji yake ba mala'iku na abubuwa na kaddara abubuwan da za su faru abubuwan da za su kasance na shekaru dan shi in sun dawo da saƙon sai su ba bokaye sai boka zai iya gaya ma cewa ai nan da shekara kaza za a yi kaza mun gane ko so wannan abin ya kasance yana faruwa kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa aljannu da kansu sun bada bayani cikin suratul jinni sun ka cewa wa anna lamasna sama ko wajadana hamulat harsan shadidan wa shuhuba wa anna lamasna sama mun kasance muna wato kai kan musamman muna zuwa sama'ud duniya mun gane ko so suna zuwa can mi suka yi can wani gaba sai sun ce wa anna kunna naqa'udu min hassam mun kasance muna sauraren mun gane ko wani sauti wato malamai sun kai bayani sun ce sautin umarnin ubangiji ga mala'iku na malamai su ce idan ubangiji ya bada umarni ga mala'iku za su bubbuga fikafikan hadisi na ingantacce bugun za ka ji kamar in an banya kaca haka tana kara abin da ya bayani nan shi a sun kasance suna zuwa su ji sauti ba amma hakikan ya tabbata cikin attaura da injila cewa zuwan manzo kusa ga zuwan manzo Allah za a hana su yin wannan abin da haka Allah subhanahu ta'ala sun kace wa man yastami al'ana duk wanda ya sauraro yanzu ya lahu shahaban rashada za a aiko yula ta wuta tana bi ne duk inda ya shiga sai ta halaka shi da haka lokacin kafin haihuwar manzo Allah sallallahu bokaye sun san da yana zuwa saboda aljannu masu kawo musu sako sai da sun ka bazu suna gaya musu yanzu mun babu babu dama yanzu akwai traffic <laughs> mun gane zo yanzu to ya kai kai ne ga mahalaka da ka zo zaka cimma wuta tana jiranka saboda Allah ya ce wa man yastami al'ana duk wanda ya sauraro wannan abin ya ji lahu shahaba kenan da suna yi ba kafin zuwan manzo Allah sai Allah ya kulla wannan dama gaba ɗaya sai ya aiko musu da shahaban rashada yula tauta wadda ita ta tawatare in ka kalla sama zaka ga ta wuce mun gane ko zaka ga ta wuce kuma wannan abin an aika ma wasu kungiya na na aljannu domin a halaka su duk inda suke za ta bi su duk inda suke za su yi ta kokarin su jayi amma ina sai ta ci musu ta halaka su daga nan Allah ya kulle musu wayannan kofofi ba su sake damun zuwa daga nan sai sun ka gane cewa lallai kina annabin ƙarshe yana nan zuwa kuma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ga kuma lokaci yayi za mu tayar da sallah bari mu tsaya nan har yau dai na so mu shiga cikin bayani game da uwayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai insha Allah za mu haɗu wani sati sai mu tashi bayani game da Amina da Abdullah da kuma aurensu sai kuma haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wannan shine karshen karatun